Bismillahir Rahmanir Rahim. Na tsane shi kashi na takwas. Ba za ki taɓa gane aibinsa ba sai ran da ya faru da ke. Ba san duk lokacin da kika yi ɗaurin gaban ba kamar kina kwantar da su bane ba. Na san ba za ki sani ba kuma tun da ba ki samu lokaci kin natsu ba. Ko kin zata kyawun da gare ki ya fi miki wa'innan abin da na lissafo. Menene kyawun Hamra idan har kina da ilimi na kowane gefe kina da nasaba zuciyarki tsarkakakkeciya to kin mallake kyawu ta kowane gefe. Wallahi Hamra kyawun fuska baya ba shi kaɗai ake bukata ba kyawun ki bai da amfanin komi. kin ji na faɗa miki idan zaki bar idan zaki bar wannan daurin gaban yawo ba hula da takalmi kya bari idan kuma ba zaki bari ba to iyakaci na na zuba miki na ya haɗu da yi miki addu'a shirya kai umma kin fa san dai ba kullum nake daurin gaban nan ba fa ga sati fa iyaka na yi sau goma kacal fa ammi ta faɗa cike da wawanci ko shagwaba oho ni wannan abin ma da na ji kina cewa wani na san gashi wani kirji au ta dode bakinta na tana fa ashe baki ce kirji ba shine ma sai ya saka ma na jiga baki da auren ma ya fita min arewa kwata kwata wallahi umma ta faɗa tana wani yatsa na fuska kan tsananin mamaki umma kasa magana ta sai ido ta tsira mata ya ta da hamra ba ita kaɗai ba ce ba dole ne ta miƙe tsaye domin samar samarwa yarinyar nata magani kamun a biye mata nisa amma ce tare da dash tare da dad a gaban ammi ammi ce tare da dad da dash shaban ammi ta karfin halin yin magana na ce hajjo me yasa ba za a bari a haɗe da na saura ba ina ga zuwa lokacin da ta kai lokacin da za ta ɗauki hankali Na rayuwa amma yanzu shi is too young hajjo shi is too young ɗin ma ta ci gidansu in ji hajjo ta faɗa tana sakin daƙuwa har ta ƙargoran da take ci na zubowa ni da magana ta tana nan daren dagan ba canji ko da za ku shekara kuna zagi na kun ta ni bana son ta ne a tare suka girgiza kai alamar a ban hana ku abin da kuka ga ya dace ku ku yi ba wanda kuka ga ya dace ya fi na farko ba amma na biyu magana tana nan daren dakan babu fashi ba kuma zan canza ta ba ta faɗa tana kaɗa kanta kamar haɗin baki suka ce Allah ya sa ka shi yafi zama alkhairin. wannan kenan yau kwanan su biyu da yan maganar amma babu wanda ya sani daga ammi sai dad a gefen shi din ya gama tsara yadda komai zai tafi insha Allah ya san yadda ya tsara abin zai tafi daidai yadda ya kamata wannan kenan I love you baby ya faɗa na ƙara da muke fillo da ke saman ƙirjinsa abubuwan da take masa cikin drum din nasa yake ƙara haukata shi wani daɗi da mugun filin sai ke ji wanda bai taɓa jin irinsa ba hankali yake fitar da sauti haɗe da surutai kamar wanda ya zauce tun ya bakin sa da kalmar la ilaha illallah muhammadar rasulullah da wani irin sauti mai daɗi wanda ya sa ni saurin riƙe haɓa ina kallon iko Allah ban da su tsinkewa ba sai da na je yana karanta addu'a tashi daga bacci wasu ga idan sai da ɗaya hannunsa ya dafe saitin mararsa da ɗaya hannunsa ɗaya kuma a saitin kafar zuciyarsa wani murɗa su take masa sosai yake azabtuwa a dai tsinnan wanda ya rasa me yake jawo masa Kullum da safe sai ya yi ciwon mara mai mugun tsanani duk da ya san haka yana tattare da sha'awar da yake fama da ita. Tun lokacin da Iftinan ta yi faɗa da Munawwara tun dai tsinnar rabonsa da ya yi wani abu. Agogon da ke makale a bangon ɗakin ya kai duba ƙarfe hudu na dare gare su. Samun kansa ya dami kiwa tsaye ya bayan hanyar da za ta sada shi da toilet. Wanka ya yi wankan tsarki sakamakon rim ɗin da ya ablushan ya yi ɗauro ya fito. labiya ya saka duk da har lokacin yana jin marar na murɗa masa. Haka bai hana su shimfiɗa sallaya ta da sallah ba. Ƙirarsa ma kaɗai a ƙirarsa ma kaɗai bar sauraro ce yadda yake jan manyan surori yana gabatar da nafilfili. Dama Musfi ya san addini ya iya karanta Alƙur'ani amma yake zina ya karanta ya gani amma ya karanta ya gani amma yake yi ya san musibar da take cikin ta amma kuma yake yi Allah ka shirya mana zina mu daga faɗawa halaka. Wanka ta ta saka doguwar riga har ta yi mata kyawu ta yi rolin kanta da vel hannunta riƙe da sabuwar iPhone ɗinta da aka saya mata Yau haka da yau ta ji tana ra'ayin fita shakatawa ita kaɗai tana son ta keɓe ɗaya. Direban ya kai ta direba ya kai ta Happy Island Motor suna shiga tashi na fita haka ita suka yi slash babu wanda ya ga ya ga juna. Na gama tsara yadda komai zai tafi hawa gobe nake so na sanar da mitin. Kallon sai kamar ba za ta ce wani abin ba sai ta fasa sai ta mika masa briefcase ɗinsa da take kokarin yi. kan ya amshi briefcase ɗin sai ya haɗa da hannunta ya jawo ta jikinsa. Magana yake kasa kasa kina ji ne kamar kina son abin ne ko Hauwa bata bashi amsa ba kwas da ta yi magana kuka ne zai biyo mata yace da zaki bude zuciyata ki je da take ji halin da duk na tana me ke shirin faruwa da yarinya ta wallahi zaki ki tausayin mu zaki tausayin mu amma me zan yi ba san me ta hango ba wanda ni duk iya hangowa ta ba zan gane ba sai dai mu yi haƙuri kuma me zai hana mu yi wa wacce ta sila mu zuwa duniya biyayya haƙuri insha Allahu wata rana za mu yi alfahari da zaɓin nasu ya faɗa yana sakar mata fik a kumace ya rushe briefcase ɗinsa ya bar falon ita ma ɗan afata da ta mata nauyi ta bar falon ina mata sai da za ta ci sa a fasa wannan haɗin don yanzu na farko mai sauƙi ne a gare su bisa kan na biyu ta san me ke faruwa ta san kuma komi zai iya faruwa shi kaɗai ya shiga wurin tana kwance saman ta tana rawar sanyi tana fitar da numfashi a wahalci daga nan halin da take ciki na cikin mawuyacin hali ne yar uwarsa ce ya mayar haka saboda abin da bai da tabbacin faruwarsa wani abu ya ji ya tsarga masa a zuciya wanda sai ruwan tashi ya ji ya ratsa masa shekara nawa ya dauka yana wahalar da gudan jininsa kuma amana gare sa talanta ya kara yi da za ya cire dogon robar da aka saka mata da ya san zai iya irga a ga baki ɗaya ta canza halitta bisa lokacin da ya isa wurinta ba idanun nata alimshe su take ta bude su amma tsabar wahalar da take ciki yasa ta kasa buɗe su numfashinta yana zuwa yana dawowa bisa lokacin da ya ci ta da hannunsa ya fito da ita daga cikin ɗakinta ta hanyar baya ya da ita inda ba babu kowa wurin ba za ma ka tsammanin akwai gate ba a wurin ba mota ɗaya ce kacal a wurin akwai a wurin bai damu da yadda ya ga motar buɗe ba da sauri ya saka ta back seat ya kulle motar ya zagaya mazaunin direba sai ya ji an ja mota da bala'in speed har ana kokarin take masa yatsun kafa mamaki ya da shi barkata komai sai ido da ya zo ya zuba ma motar har tafci daga gidan wani yanayi na shiga me haka yake nufi ya faɗa cikin da mamakin abin da ya faru Few minutes ago ciki ya koma cike da al'ajabi. Still yana tambayar kansa me haka yake nufi. Lalle akwai magana. Akwai gagarumin abu da ke faruwa da shi wanda bai san bai san menene shi ba. juya da juya da ke ɗibarsa ta sa shi shi ma dafe goshin nasa. To da tashi take jin faduwar gaba da bata taba jin irin sa ba a rayuwarta ba. haka satin tun da safe take kwanta saman jikin ammi kamar mage. Lokacin da da ya shigo yana faɗin yau akan yau akai wani faduwar gaba ta ji na daban wanda bata taɓa jinsa ba har sai da ta saka hannunta ta dafe daidai ƙahon zuciyarta da take jin na halba mata da sauri da sauri duk wannan halin da mafida take ciki amina kiyaye ta sai dai ta kasa cewa komai domin ita kanta idan ta ce ta yi magana sai ta yi kuka ta san ko idan har ta yi kuka ba karamin ta sarma mafida hankali za ta yi ba da ma ta iya ce ma mafida ta je ta shirya riko hannun amitai ta aza saitin zuciyarta da ke bada sautin fal fal ta ce ami kin je da kirji na ke buga da sauri da sauri jikina ma shekin yake yi ami jikina na bada kamar wani abu zai faru da ni ta faɗa tana lumshe idanunta masu matuƙar ɗaukar hankalin mai kallon su dam da dam dam gaban ammi ya buga a jere ita me za ta ce ma mufida ta mufidan ta mafi soyuwa a gare ta ido ammi ta tsira mata for first one minute da yadda hannunta da ke saman tsakankanin ƙirjinta yadda take jin gaban mufida ke halbawa ya matuƙar ba ta tsoro ko ni hawa wace irin musiba ce ke shirin faruwa da ni ne? domin hawayen da ta ji na zubo mata saman hannunta yasa ta saurin kallon mafida Su mafida kuka kun tana kuka ta ce ammi na ga kema hankalinki ya tashi kamar kema abin ya sai kuma ta yi shiru sakamakon da ta ji gabanta yana bitin sosai wa ya faɗa miki mafida ina wani nazari ne amma insha Allah babu abin da zai faru da ke sai alkhairi Allah ya rinya ta amma ta faɗa shi da san kwantar mata da hankali rolin kanta ta alamar gamsuwa yauwa yarinya ta Allah ya miki albarka amma ta faɗa tana shafa lallausan gashin kan mafi da ke tafke cikin manyan ribon guda uku babban falo wanda yake tsare ya tsaruwa kamshin turare mai sanya zuciyar wanda ya shaka ke tashi cikin falon kamshin room freshener da ke tashi ya haɗe da sanyin AC ya bada wata ma'ana gaba ɗaya familin mai ta mana cikin falon tun kan manya har zuwa yaran gida, da duk wani wanda ya aure kusa Ƙwarori ne kaɗai ba sa wurin ciki ko har da muzaffar da baya ƙasa Mufini na zaune cikin wata shin warinta don a haka ake zama idan aka zo mitin zaune dai take a wurin amma gaba ki ɗaya kanta baya kanta gaba ɗaya hankalin mutum hudu na kanta kowannen su na jin tausayin ta da ya kasance ba ta da mafita Ibrahim ya buɗe musu sarar da addu'a Abi Suleiman ne fara magana kamar haka Nasiha ya fara yi mai ratsa jinin jiki wadda mafi yawancinta akan tawakali ga Allah ne kamar ya ci gaba da magana kamar haka Shekaru goma da suka wuce abubuwa da yawa sun faru a cikin family ɗin nan cikin shekarun nan aka haifi Nusrat Kadrat Jahan Ilham da Mafidat a lokacin kuma ɗaya daga cikin mahaifiyar yarinyar nan ya fama da rashin lafiya har haka ya sa ɗaya daga cikin yaran nan ta koma hannun Kada ya daidaita ta kuma ba ta tarbiyya har cikin family ɗin nan ba wanda ya san ba ba ce ba ta haifi mu da ba ba kuma yasa yasa nake ba duk wani na family ɗin gidan nan wannan labarin ba sai wani abu da ke shirin kulluwa tsakanin Mafida da Muzaffar idan na sha haka ina nufin aure zai gudana tsakanin su lokacin da ya fara yin nasiya jikinta ya jiya take idan har kunnenta ba gizo yake mata ba. Ta jan ambaci ba a mace mahaifiyarta ba. Bayan haka ba ta sake sanin me ke faruwa da ita ba. Hankalinta ya gushe amma a karo na biyu ta ji an ambaci aurenta da Muzaffar. Nan take ta ji idanunta sun burkice. Sun canza kolo sun tsaya saji suka yi ta yi ƙasa haɗe da sakin wata irin razananniyar ƙara. Nan kuma numfashinta ya tsaya cak. Gaba ɗaya suka kanta amma ita ta kasa tashi. Gaba ɗaya ta fita cikin hankalinta tana jin haushin kowa na wurin. Me yasa suka kasa gane abin da ta hango ne? me yasa suka yi hangen dala suna da tabbacin hakan zai sa su su cika burinsu su wani musabbabin lalacewar ya sanya sa hakan ta ba ma kanta ansa da to shin wane ne musabbabin sa. ta ba ma kanta ansa da cewar mu ne haka dai kafar ta ta mata nauyi ta kasa miƙewa daga cikin falon din ɗaukar ta mommy Aisha ce aka fita da ita cikin falon haka yasa kowa da ke cikin falon suka fita baci ita ta ji wasu hawaye masu ɗumi na zubo mata lokacin ta san tana ma mufida son da ko yaranta ba ta yi wa irinsa irin sanda take nuna ma da ya yi sanadiyar lalacewar muzaffar har yake son yin kansa musfi baya jin ciwon rungume mace a gabanta har ya kisan ɗinta yana iya yi a gabanta don bai ɗauki haka a bakin komai ba sai rayuwar da ya taso yana yin ta tun tashin sa haka yake sawa duk abin da musfi yake baya ba mu amma haushi sai dai haushin kanta da na da kuma na duk zuri'a da ke cikin mai tama bata iya so ba idan tana son abu abun nan komai za ta iya yi wa wannan abun ko da ko ita abun bai mata ba haka yasa yaran ta ke cin galaba akan ta musamman Musbi da ya kasance ta nuna masa so sosai a fili to nan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahir